karfe biyar cicip agogon najeriya nijar kamar ritadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon tu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo kan mitoci 16 gajeren zango abdullahi isa Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. Za ku cewa akalla mutane 32 ne suka mutu a kasar Mali biyo bayan wani hari da mayakan jihadi suka kai kan ayarin motoci na fararen hula. Rundunar sojin Sudan ta sanar a yau Asabar cewa ta sake karɓe ikon wani muhimmin bangare na babban birnin kasar Khartoum. Ƙungiyar Hamas da Isra'ila a karo na biyar sun yi musayar fursunoni a yau Asabar. To ga labarin yadda muka sami su musuma da kasar Mali inda a kasar wasu da ake zargin mayakan jihadi ne suka kashe akalla mutane 32 bayan buɗe wuta kan ayarin motocin farar hula da dama da sojoji suka yi wa rikiya tare da haɗin gwiwar dakarun wagana ta rasha a jiya juma'a wani yanki da ke arewacin kasar ta mali rahotanni daga yankin na bayyana cewa an kai har ne a kusa da birnin gawo a yankin da ake fama da tashe-tashen hankula a kai inda a baya-bayan nan sojoji suka kai farmaki kan masu da'awar jihadi a najeriya babban kotun tarayya da ke abuja ta umarci namdi kanu shugaban masu fafutukar kafa kasar biafra ipop kenan da ya gurfana a gabanta domin ci gaba da shari'ar da ake masa hakan kuma na kumshe ne a cikin sanarwar sauraron karar da magatakardan kotu ya sanya wa hannu sanarwar sauraron karar mai kwanan wata na 22 ga watan janairun da ya gabata an aika zuwa ga lauya na musamman ga namdi kanu namdi kanu wanda ke fuskantar tuhumar ta'addanci a kotu yana tsare tun lokacin da aka dawo da shi gida najeriya daga kenya a watan yunin shekarar 2021 muna di najeriya inda gwamnan jihar kano arewacin kasar kenan abba yusuf ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan kisan da jami'an tsaro suka yi a lokacin zanga-zanga mai magana da yawun gwamnan sanusi baturi a wata sanarwa da ya fitar a ranar alhamis ya ce gwamnan ya ziyarci al'ummar rimin auzinawa da ke karamar hukumar ungogo inda ya jajinta wa iyalan waɗanda aka kashe mutanensu su yadda ke rubuce a jaridar premium times kenan cewa iyalan masu zanga-zanga sun buƙaci a yi wa waɗanda abin ya shafa adalci akalla masu zanga-zanga biyu dai ne jami'an tsaro suka harbe har lahira yayin da jami'an suka rusa ƙaddarori a rimin auzinawa da ke ƙaramar hukumar ngogo a jamhuriyar benin yanzu haka dai muhawara ta kaure duk da cewa shugaban kasar bai fito bai sanar da aniyar sana ci gaba da mulki bayan kawo karshen mulkin sa a shekara ta 2026 kamar yadda yake rubuce a kundin tsarin mulkin kasar sai dai ɗaya daga cikin masu mara masa tsohon shugaban majalisar dokoki kenan adrian ogbeji mai shekaru 83 ya buƙaci shugaban kasar ya ba da umarni a dawo waɗanda suka yi gudun hijira su dawo gida da waɗanda ke tsare kuma a sake su waɗannan kalamai na ɗaya daga cikin ƙawayen shugaban ƙasar ya haifar da cece kuce inda dama daga cikin magoya bayan shugaban ƙasar ke yi wa shi adrian okbeji kallon wanda ya ke neman cin amanar alkawuran da suka ɗoka a lokacin zaben shugaban ƙasar patrice talon labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi rundunar sojin sudan ta sanar a yau asabar cewa ta sake karɓe ikon wani muhimmin bangare na babban birnin kasar khartoum lamarin da ya sa dakarun eh, rsf kenan dakarun sa kai cikin wani mawuyacin hali unguwar kafuri da ke birnin khartoum ta arewa ta kasance karkashin kulawar dakarun na rsf tun bayan fara yakin da ake yi tsakanin dakarun biyu a watan afrilun shekarar 2023 wanda ya sanar da mutuwar dubban mutane da kuma tilasa kusan mutane miliyan 12 barin matsugunan su a jiya juma'a ne sojoji da sassan kawancinsu suka kammala aikin tsaftace unguwar kafuri da sauran yankunan shark el nil mai nisan kilomita 15 daga gabas na raguwar 'yan ta'addar dagulo kamar yadda kakakinta nabil abdullah ya sanar shugaban kasar kenya william ruto a yau asabar ya yi kira da a tsagaita buɗe wuta a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo inda ake ci gaba da gwamza faɗa tsakanin sojojin congo da ƙungiyar m23 masu ɗauke da makamai da kuma ke samun goyon bayan ƙawayenta na rwanda waɗanda ke ci gaba da samun galaba shugaban na kenya na magana ne a taron shugabannin kudanci da gabbacin afirka da ke gudana a tanzania domin kokarin lalubo hanyar fita daga rikicin da ya barke a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo fiye da shekaru uku da suka gabata a wani mataki na mayar da martani ga abin da ake iya kira tsokana da kuma ƙoƙarin rusa alaƙa tsakanin amurka da afirka ta kudu hukumar na afirka ta kudu da babban murya sun na masu allah wadai da matakin da shugaban na amurka donald trump ya ɗau na sanar da kawo karshen duk wani taimako ko haɗin gwiwa ta fannin ci gaba tsakanin ƙasar da afirka ta kudu amurka ta ɗau wannan mataki na katse duk wata hulɗa ta fuskar taimako ga afirka ta kudu biyo bayan tarin matsaloli da aka fuskanta da ke da nasaba da fitin kwace filayen turawa mulkin mallaka a wannan ƙasa. Ƙungiyar Hamas da Isra'ila a karo na biyar sun yi musayar fursunoni a yau Asabar bayan da aka cimma yarje